إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله baka yan uwa masu sauraron mu nan cikin garin Gombe da kewayenta da wajenta da wasu jihohi da suke sauraron wannan shiri na mai tarin albarka yadda malam muhammad jamil ya gabatar ma'ana shirinmu mai taken don marayu da gajiyayyu insha Allah ta'ala yau za mu ɗaura a inda muka tsaya a cikin wannan shiri mai albarka shirinmu na yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan matsaloli guda biyu matsala ta matsaloli biyu a ƙarƙashin shirin na taimakawa da don marayu da gajiyayyu a shirinmu na baya mun mai da hankali wajen adalci wa maraya da sauransu yau kuma za mu kutsa ne ɓangaren gajiyayyu yana da kyau su ba mu taɓo wasu ɓangarori a ɓangaren su ma'ana gajiyayyu sun shafi fakirai sun shafi miskinai sun shafi mabukata sun shafi tsofaffi sun shafi mata waɗanda suke buƙatar agaji na al'umma a ɓangarori biyu za mu tattauna yau na farko tallafin allah maɗaukakin sarki kai tsaye yana tare da masu tallafawa miskinai da faƙirai da gajiyayyu gaba ta biyu shi shine taimakawa gajiyayyu fa jama'a ba wai sai mai kuɗi ne zai yi ba mu da gabar farko agajin Allah kai tsaye tallafi da taimakon Allah kai tsaye yana tare da mai taimakawa faƙirai da gajeyu akwai hadisi da imam muslim ya kawo sahihu muslim hadisin da ya tike zuwa ga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masu yarda abu huraira ya jiwo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa bainama rajulun bi falatin min al-ard fa sami'a sautan fi sahaba wani mutum ne yake tafiya a daji ko sahara ko daji yana tafiya a daji an ɗaura hadari a wata ruwaya ana ta buga tsawa da walƙiya to kawai sai mutumin kunnensa ya je masa wannan da yake tafiya a dajin sai ya ji irin ayin tsawa bayan ayin tsawa tsawa ta yanke sai ya ji magana a cikin tsawar da yaren da shi wannan mai tafiyar yake ji abin da ya ji a cikin tsawar shine aski hadikata fulan ko iski hadikata fulan wanda iski fi'il al'amr ne mabni bi hadfi harfil illa a hadarin ana ana gaya wa hadarin ana ba wa hadarin umurni tafi ka shayar da lambun wane gadinan wane ma'ana wannan da yake tafiya cikin dajin nan sai ga an ɗauro hadari ana tsawa ana tsawa can sai ya ji a tsawar ana umarta hadarin ki je gonan wane ka je gonan wane ka je lambun wane ka shayar masa da gonarsa kawai sai ya ga fatanaha zalika sahab kamar hadarin ya zo yana wucewa ne tsakiya sai ga hadarin ya ya ratse ya ɗan karkace ya ratsa ya tsaya cak a wuri ɗaya ya tsaya cak a wuri ɗaya fa'afraga ma a hofe harra kawai hadar yana tsayawa a wuri ɗaya sai zubo da ruwansa akan wani tsauni wani dutse dutsen akwai duwatsu ne a shimfiɗe sai hadarin eh, ma'ana tsauni ne amma kuma yana nan kamar kwari saman shi sai ya ga wannan hadarin ta zubar da ruwan gaba daya a cikin wannan wurin fa'iza sharjatun min tilka sharaj kadis ta wa'abar zalikal ma a kulla kawai su ya ga ga wata wuri kamar mu ce kwalbet ko kamar lambatu babba ta shanye ta an juya ruwan gaba daya sannan kuma ga wata magudanar ruwa tana ta gudana da ruwa to shi shikenan sai wannan bawan Allah ya tashi kai tsaye sai fara bin inda ruwan take gudana yana bin kwalbet ɗin ruwan ina take tafiya yana cikin bi fa'iza rajulun ƙa'imun fi hadiƙati hiyo hawilul ma bi misali ma'ana yana ta binta kawai sai ya zai tike a wata lambu ga wani mutum da shobel ɗinsa yana gyara a lambun yana sai ga wannan ruwan ashe yana bi magudanar ruwan sai lambun in ya zo lambun yana bajewa a cikin lambu da ikon Allah sai bawan Allah nan da ya biyo wannan ruwan ya zo ya ga wannan ruwan gaba ɗaya yana ta ɗuruwa a wannan lambun duk gonakan wurin da lambunan wurin babu wanda wannan ruwan ya shiga sai wannan da ya biyo hadarin ya biyo wannan ruwan wanda ya ji sauti a hadarin sai ya tambayi mai lambun sai ce ya abdullah masmuk ya kai bawa Allah me sunanka ne sai ya ce suna na wane sai ya ambaci sunar da ya ji a hadarin ana cewa shayar da gonan wane din sai ji sunan da ya ji an bawa hadarin umarnin ya zo daidai da sunan wannan mai lambun wanda yanzu ruwan yake ta ɗuruwa a lambunsa ba haka sai mai lambu ya tambaye sa aisha amma bawan Allah me yasa ka zo ka tambayi sunana sai ya ce wallahi abin da yasa na tambayi sunanka ni da na ga wannan hadarin an ɗauro ta sai na ji an yi tsawa sai a tsawar na ji an ce eh, kai hadarin nan zubar da ruwanka a shayar da gonarwa ne. sai aka zubar da ruwa kan wancan dutsen sai na biyo dutsen na biyo magudanar ruwan sai na ga ruwan ya zo lambunka kuma sunanka da na tambaya ya zo ɗaya da sunan da na ji a wannan hadarin ya ce ikon Allah bawan Allah bari in maka tambaya mana fama ta suna ofiha in kai noma ka girbe amfaninka ko ka tsinka kayan lambunka ni yaya ne kake yi da yabanya ko amfanin gona da ka sama wannan lambun ya kake da su sai to tunda ka ce tambaye ni dole barin ga maka sai ce aj'aluha ala salasati aslat sai ce bawan Allah ni fa da na samu a gonan nan ko a lambun nan ina raba ta gida uku ina raba ta gida uku sai ya ce sai in ɗauki ɗaya bisa uku din aj'alu fulufan li wa li ahli ɗaya bisa uku ni da iyalaina bukatuna ni da iyalaina yana ciki tsora biyu cikin uku na biyun kuwa wa aruddu sulusan zan yi ajiyar ɗaya bisa uku ɗin in sake dawa da shi lambun gona in yi aikin lambu da gona da shi biyan laborori da sauransu sa'an ko sai na uku wa alu sulusan lil masakini wa sailina wa ɗaya bisa ukun ƙarshen kuma ina ba wa miskinai fakirai mabukata da waɗanda talauci ma da ishe sai da suka zo suna roƙa duk ina ba su da matafiya waɗanda guzurin su ya yanke ina ba su wani hadisi imam muslim ya kawo sahihu muslim hadisi mai lamba 2984 Nabi Sahihul Jami na Imam Turmuzi lambar hadisi 2864 Dobi silsilatul ahadisi sahiha lambar hadisi 1197 abu im ya ka cikin hilyatul auliya a tayalisi ya kawo lambar hadisi 2710 imam tabrani ya kawo jama'a idan mun dubi wannan hadisin mu waiwaya da kyau mu dubi yadda Allah ya ɗauro hadari na musamman ya yi tsawa ya yi walƙiya Hadari nan ya ɗauko tiriyan tiriyan zai tafi wani wuri sai take Allah ya umarci malaikan da yake lura da hadari cewa hadarin nan tsaya a shayar da gonar wane to sai mala'ikan yake gaya wa hadarin sai wannan bawan Allah ya ji ba maganar Allah ne ya ji ba maganar mala'ikan ne ya ji ya ji mala'ikan na cewa tsaya a shayar da gonar wane jama'a hadari na musamman Allah ya ɗauro ba gonan wani annabi ba ne cikin annaba ba gonan wani manzo ba ne cikin manzanni ba gonar wani babban shehin malami ko babban limami gonan manomi gonan attajiri manomi wanda me yasa ya samu wannan bawa ya samu wannan baiwar don yana ciyar da kansa da iyalansa ba ba wai don kashi da yake warewa don ya zai kashe a gonar ba a ya samu ne domin kashensa na yana taimaka wa fakirai miskinai gajiyayyu a cikin amfanin gona dama Allah ya ma an faktu min shay'in fa yukhlif ya salam Allah wani baiwa jama'a ku dubi irin wannan baiwa na Allah dan uwa kake da gonaka kana iya zuwa daji kaga ga gona kowa ya lalace ga wani nasa ya kyau me wa ya fi ku cire zaka mun mu doka in mun cire zaka kenan zakan ma fa ɗaya bisa goma za a cire tara naka in noman rani ma ɗaya bisa ashirin amma ka ga muna tsumulmula ana iya cire zakan masara amma in kace mutum ya bada zakar riɗi sai tsaya yana kame kame ya bada zakar wake yana kai abin yana da kuɗi ya bada zakar barkono duk abinda Allah ya baka in kai noman damuna dole ka bada ushiri ɗaya bisa goma barkono ne kaza ne ko dubu ɗari ɗari ake sayar da buhun ka samu dole ka ba da zakka saboda haka kaga ashe bayan ba da zakkar ma ana son mai sadaka ka duba bawan Allah nan fa ku duba abin da yake samu uku yake rabawa ɗaya duka ya bawa fakire da musulmi dobi kai tsaye Allah ya jawo masa hadari a gonarsa ya masa ruwa ashe yau kai ma in kana da kamfani gidan biredi ne da kai gidan blog ne da kai gidan kaza ne da kai a ci abin da kake samu kana ɗaukar nauyin iyalan gidanka a ciki da nauyin kanka sannan ba ka riƙe kuɗin leburorinka sannan kana taimaka miskinai da gajiyayyu ashe ba ƙaramin albarka za ka samu ba sai ga kowa baya ciniki kai kana ciniki sai ga kowa amfanin gonarsa bai kyau ba naka ya kyau sai ga kowa yana kukan kasuwa sai ga kai baka kukan kasuwa saboda haka wannan babban darasi da wannan hadisin ya ba mu kenan na duk abin da mutum yake yi ya zanto mai taimakon fakirai da miskinai kai tsaye Allah zai ba su agaji sannan kuma eh, na biyu yana nuna mana ashe idan mutum ya yi noma ya biya bukatun kansa da iyalansa bayan sadaka da zai yi sannan kuma na uku ashe noma abin so ne in kai ka samu amfani ka ci na ci ka aje na eh, iyalai ka yi sadaka sannan kuma ka bar wani kaso na abin da za ka yi shiri don sayan iri da maganin noma da kuma taki don noma na nan gaba wannan kenan yanzu wani ya gamsar da mu lalle Allah yana agazawa agazawarsa kai tsaye ga wanda yake taimakon fakirai da miskinai da mabukata kai tsaye sai mu tafi gaba na biyu gaba na biyu shi ne taimakawa gajiyayyu fa jama'a da miskinai da mabukata ba wai kawai sai mai kuɗi ba talaka ma yana iya duk ƙanƙantar abin da Allah yake baka kai ma kana iya taimakawa ai Allah baya rerawa yace faman ya'mal misqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aikin alkhairi kamar na ƙwayan zarra zai ganta ah, za mu kawo hadisai guda uku in lokaci ya bamu, mu dama akan wannan gabar hadisin farko shi ma hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce in ne majhud ya manzan Allah na ta gayyara mana alamar matafi ne yunwa ya ta gayyara shi ga yunwa ga babu guzuri babu abinci ya zai ce ya manzan Allah na ta gayyara ina cikin yunwa ina cikin damuwa ina cikin talauci sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aikawa ɗaya daga cikin iyalinsa za a samu abinci na wurin ki sai ce wallahi ya rasulullah banda komai a ɗaki na in ba ruwa ba ya tura wannan mata ya tura wannan matan duk matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taran nan ya tura gidan kowa kowace ce tana cewa ba ta da komai a ɗakin ta in ba ruwa ba kuma mutumin nan mabukaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so duk da shi ma hannu baka hannun ƙwarya ne ya samu abin da zai tallafa masa amma hakan bai yi ba ya gagara na'am ah, wannan hadisi na abu huraira ah, da muke ciki ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi bayan ya tura kowane ɗakin iyalinsa ta ce babu abinci sai ruwa sai annabi sallallahu alaihi garza ya zuwa masallaci da masallaci shine wurin da ake hada kai ayi sallah taimakawa ƴan uwa musulmai da suke cikin damuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo masallaci sai ya ba da shela ya ce ya ku jama'a man yudhifu hadha al-laila rahimahullah wa zai karbi bakuncin wani mabukaci a yau Allah ya masa rahama sai wani mutum cikin mutanen Madina sai ce gani nan ya rasulullah zan karbi bakuncin sa sai mutumin kafi ya taho da bakon sai ya taho gidansa sai ya ga matarsa ya ke baiwar Allah Allah miki albarka muna da abinci ne sai ta ce ai abincin da na yi a gidan nan daidai cikin ‘ya'yana ne ma'ana ni da kai ba mu da ma abin da za mu ci na yaran ne iya garin wanda zai ishe su ne musu to kun ga wani yana nuna mana shi ma talaka ne tunda abincin da aka yi a gidansa iya cikin iyalan yaransa ne shi da matar ba su da komai sai mijin ya ce to in zai yiwu ke rarrashe su na goyo a goye shi duk a rarrashe su yi barci su kwana da yunwa wannan abincin nasu mu ba bakon namu sai ce mata amma idan bakon ya zo abin da nake so ki dan zuzubar da miya a hanyar shigowa gidan sai ce kai ya hankali na akwai miya na akwai miya kai yaran nan suna wasa da abinci kenan a nuna bakon muna cikin wadatar da har yaran suna wasa da abinci ya saki jiki fa ya ci abinci na, kada ya tunanin zai bar mu da yunwa sannan kuma ki aje mana fitila in mun fara cin abinci sai ki zo ki ɗauke fitila to yana sai yi amfani da wannan duhun sai ya riga tsoma hannu a kwano kamar yana tsinka tuwo bakon ya ɗauka suna ci tare a ashe shi zai riga dabara ne zai riga tsoma hannu ba zai tsinka komai ba don kawai yana son bakon ya ƙoshi da cike matarsu yar albarka ce da wata ce za ta ce to yayi mu ba za a kawo wani katon banza wani gardin banza ga abin ka bar mu da yunwa ba sai ta ce to na yarda mai gida Allah karba mana wannan aikin ta lallashi yaran da suka yi barci mutumin ne ya zo da bakonsa sai ce bakon ya hankali nan da miya yaran na akwai zubar da abinci yaran na akwai almubazzaranci don sun ga yana kawo abincin da yawa ko suka zo suka zauna da bakon suna cin abinci matar ta zo ta ɗauke fitila da yana ga abincin ba zai ishe su da baƙon ba sai a kawai sai ta dabara ba cin abinci yake ba bakon ko ya ɗauka ci suke har suka kammala cin abinci. da gari ya waye mutumin nan da ya taɓi wannan bakon su kai wannan dabarun shi da matarsa sai zo masallaci wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama buɗan bakin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kada ajiballahu min sani ikuma bi daifi kuma allail ai kun burge Allah kai da matarka Allah ya gaya min kun burge Allah saboda yadda kuka hana cikinku kuka ba bakon nan saboda yadda kuka yi ta dabara don eh, bakon ya ɗora kana cin abinci alhali baka ci yadda kai da matarka ko tattali wannan mabukaci ko bashi wallahi kun burge Allah ya salam ina ma damu ne ina ma dani ne mai magana a ce gashi yau kayi abin ka burge Allah yanzu ku duba ba miliyoyin kuɗi ya bayar ba ba buhun shinkafa ya bayar ba buhun masara ya bayar ba yan lomayyar to wanda bai fi mara ɗaya mara ɗaya da rabi mara biyu ba gashi nan daga nan ƙasa har ya burge Allah sama saboda haka yan uwa yan an ce wannan shiri da muke magana taimakon gajeyu kaza kaza ba wai ana nufin sai mai kuɗi ba ne. kai baka son rahamar Allah dan iya abin da kake kake da shi kai ya ka bayar sai ka burge Allah a sama wallahi sai ka burge Allah a sama sai yanzu nan ka ɗauki gari mudu ɗaya ka bayan sai ka birge Allah wani hadisi imam bukhari ya kasu il bukhari kuma imam muslim ya kaso shehu muslim hadisi na biyu da yake nuna mana taimakon gajiyayyu fa ba wai sai mai kuɗi ba ne kadai ya zo hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala kulli muslimin sadaka haƙƙi ne kowane musulmi sadaka yana kansa wajibi ne kawai yayi sai sahabai suka ce ya manza Allah faman lam yajid wanda bai samu abin da zai sadaka da shi ba fa sai manza Allah ce ya amalu bi yadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq yayi aikin hannu ya amfani kansa ya sadaka walda ne zai yi kanikanci ne zai yi inki ne zai yi inkin hula ne zai yi barema ne zai yi ma'ana ya yi aikin kodago ya yi aikin karfi don yin sadaka Sabai suna zuwa kodago don su yi sadaka ya yi aikin kodago don yin sadaka sai suka sahabai suka ce fa'in lam ya ji to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi abin da zai sadaka ya fita neman kodagon ya fita neman takodin ka san da ya magana ko da goda da menene ka mai karamin karfi ne in bai samu ba fa ya fita bai samu gon ba sai annabi ce ya eh, inu zal haja al mal'u ya taimaka mai bukata wanda ya tagayya ga wani mabukaci a ga wanda tijo zai tsallake kwalta rike shi ka tsallakar da shi ka taimaka jiyayye ga makaho zai tsallake hanya ka ketara shi ga makaho zai tsallake kwalbir ka tsallake shi ga wata tsohuwa za ta tsallake tsallaka ta ita ga shi nan zai aza kaya ba zai iya ba a zami shi sai suka ce ya manzo Allah in ya fita baki hanya ma bai samu wanda zai taimaka ba ya zai sai annabi ya ce falyamal bil ma'ruf ya aikata aiki nagari wal yumsik an shar ya kare kansa daga shar kada ya zagi wani kada ya fasa kan wani kada ya huda wani da wuka kada ya tada tarzoma kada ya tada rigaci kada ya bangar siyasa kada ya kidnapping kada ya cutar da kowa al'umma su kubuta daga sharrin sa shi ma sadaka ce wani hadisi imam al-bukhari ya kawo sahih bukhari hadisi mai lamba 445 imam muslim a sahihu muslim hadisi ne ingantattu kun ga jama'a wannan annabi ya ce ko da dako ya taimaka ya taimaka kaga wanda ya nuna maka taimakawa gajiyayyu fa da marayu da muke magana ba wai sai mai kuɗi ba kai ma iya abin da Allah ya hore maka kana iya taimakawa da abin da Allah ya baka kai tsaye sai mu kawo hadisi na uku wanda yake nuna muhimmancin taimaka gajeyu ba wai sai mai kuɗi ba ne hadisin jarir ibn abdullahi bajali wanda ake masa lakabin yusufu hadihil umma sahabi ne kyakkyawan gaske wanda yake cewa ma hajaba ni rasulullah mundu asulamtu, wala ra'ani illa tabassama fi waji jarir ibn abdullahi bajali yace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar a garjin rana irin lokacin hantsi rana ya fara zafi فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار ko mujtabil aba ko nimar muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu mutane suka zo don talauci ba su da takalma suna sanye da gwado ko rigar fata ga suna da takubba alamar sahabban annabi ne da suke fita jihadi ma'ana ga sunan sun tagayyara ba abinci yawancinsu daga ƙabilar mudar ko ma gaba ɗayansu shi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ga sunan sarra mai ba abinci sannan ko ga talauci ba tufafi na kirki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar sa ya sauya don haka manzo Allah ya shiga gidansa ya shiga gidan iyalansa kaga a matsayin sa na mai karamin karfi zai fara da kansu duk gidan babu abin da zai taimaka musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai umarci bilal ya kira sallah don alamar lokacin sallah ne aka tada ikama aka yi sallah sai annabi ya kudu ba a shi kudu ba jama'a ba sai ranar juma'a ba in dalili ya faru sai a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ga wasu mabukata da nake so a taimaka musu mai dinari ya kawo mai dirami ya kawo mai tufafi ya kawo kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rufe bakin sa sai wani ya ɗebo ɗan abinci ko ka ce dabino ne ko menene tafin hannu ɗaya eh, ya kawo wani ya kawo tafin hannu kamar ba zai iya riƙe tafin hannu ma ba zai iya riƙewa ba ya kawo wani ya ɗebo a cikin bakin rigansa wani ya yi kaza kafin ka ce mai an tara taro biyu na kayan abinci sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara har sai da walƙiya don ya ji daɗin an taimaka wannan wayannan mabukata har ya rufe da wanda ya sunnata sunna mai kyau a musulunci yana da ladanta da ladan wanda ya aiki da ita har duniya ya tashi yana da ladanta da ladan wanda ya aiki da ita ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har duniya tashi daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa inna mabukata wannan abin da aka tara wani hadisi imamu muslim ya kawo a cikin sahihu muslim imam al-bazzar ya kawo imam eh, dabrani ya kawo imam al-haythami ya kawo wannan hadisin yan uwa idan muka dobi wannan hadisin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ja hankalin su taimaka miskini da fakiri ba mutum ɗaya ne ya ɗauka baya ba wani ma abinci ne ya ɗebo a hannunsa hannu tafin hannu ɗaya ya kawo wani tafin hannu biyu ya kawo ashe jama'a wannan yana nuna mana wa a duk lokacin da kuka ji a shirin nan da muna fada ko ko malamai suna wazi cewa a taimaka marayu a taimaka miskinai to ba wai ana nufin sai mai kuɗi ba karka ce a masallaci an kuna a taimaka ma bukata sai ka riga duba alhaji wane yana nan ne alhaji wane yana nan ne honorable wane yana nan ne commissioner wane yana nan ne minister wa, a'a duk ba wannan ba kai ma ka marmaza ka bayar aisha sama zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu eh, talaka suka kawo kokon suka ce ya manzo Allah zahaba ahlud dusuri bil ujur saboda haka jama'a idan muka ce a tallafa a taimaka wa mabukata da wanda ba su da shi to wani yadda a wancan mai shagon wanda yake da kaya na biliyan ɗaya ne miliyan ɗari ne miliyan goma ne miliyan kaza ya taimaka to kai ma wannan da kake kasa dankali ko kake kasa gwaza jarin kwata-kwata dubu biyar ne kai ma fa da kai a ciki wannan da kaje ka sayi ɗanyen kuɓewa kwando ɗaya naira ɗari biyar kai ma fa kana ciki ka taimaka wannan kat kat kat kat da kake yawo da askanka na yankan farce to kai ma fa kana ciki ana buƙatar ka taimaka in ka ce sai alhaji wane kenan alhaji wane ne zai mutu kai ba za ka mutu ba alhaji wane ne zai nemi kubutar da kansa daga wuta kai ba za ka kubutar da kanka ba alhaji wane ne zai zai kwaɗayi neman aljanna kai ba za ka je ka nema ba ai Allah bai rena ba yace man ya amal misqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aikin alkhairi zai ganta Allah ya ce wa in takum mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ko da aiki kamar kwayan zarra zamu zo da ita gobe kiyama mun isa mu zanto masu hisabi haka lukman ya ga gaya sa ya bunayya inna in takum mithqalu habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ya kai dana duk kankantar da aikin da kai a dutse ne a tsauni ne a ina a ina Allah zai zo da ita saboda haka ya ko bayan Allah ya ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ko musulmai masu tunƙawa da ƙur'ani da bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazanmu da matan mu masu wadatar mu da tsakatsaki da marasa ƙarfin mu mu kukkota mu taimaka gajeyyu mu taimaka gajeyyun cikin mu mabukatan cikin mu talakawan cikin mu masu neman taimako don abin da za su ci neman taimako don suna jinya ko suna jinyan 'ya'yansu neman taimako don biyan makarantunsu makarantun 'ya'yansu neman taimako don samun musu jari ko aikin yi a taimaka musu taki ne tunda yanzu ana zamanin noma maganin feshi ne da sauransu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tallafa ga jayyun cikinmu sai mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah samu tarayya al'ada kuskure ko ko tuntuba insha Allah ya fi mana sai ku tare mu a shirin gaba insha Allah ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh